Barkan mu da saduwa a wannan yammaci da lahadi wanda ya dace da sha hudu ga watan safar a wannan shekara ta dubu da dari hudu da goma sha tara bayan hijiran annabi sallallahu alaihi sallam wanda kuma shi da yammaci na bakwai kenan ga watan shida a shekara ta dubu da dari tara da tasa'in da takwas wato miladiya kenan don ci gaba da karatun mu na kitabun tauhid yau matashiyar maganar da za mu tashi a kai babu ma ja'a fi taglizi fi man abada in inda kabari rajulin salihin fa kaifa idza abadahu kai masail mu yi su ba to darasin baya babu ma ja'a anna sababa kufri bani adama wa tarkihim dinahum huwa al-ghuluw fi salihin mun kammala darasin zamu tashi cikin masai, wato babin da yake magana bisa ga cewa sababin da yasa ɗan adam suka kafirce ma ubangiji kuma suka rabu da addinin su shine al-ghuluw fi salihin wato wuce gona da iri dangane da lamarin salihan bayi wannan mun karanta wannan a baya malam sai fihi masai. a cikin wannan babi akwai matsaloli al'ula ta farko anna man fahima hadha baba wa babaini ba'dahu tabayyana lahu gurbatul islam wa ra'a min lahi wa taqlidihi lil qulub al'ajaba Matsala ta farko anna man fahima hadha ba. lalle wanda ya fahimci wannan babi da aka kammala wa babaini ba'dahu da babi guda biyu da za su biyo sa, na farkon su babu ma za a fi taglizi fi mana abada Allah inda kabari rajulin salihin fa kaifa idza abada babi na biyu da ke bi masa babu ma a fi anna al wa fi qubur salihin yusayyiruha awsanan tu'badu min dunillah wanda ya karanci babin da ya gabata da waɗannan babuka biyu tabayyana lahu gurbatul islam lalle zai ga bakuncin da musulunci ke fama da shi a wannan zamani hatta a cikin gidajensa hatta a cikin garurukan musulmi ta yadda suka ɗauki al'abin da ba addini ba ba koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba aka mayar da shi wani abu sananne kuma abin aiwatawa ko aikatawa ko kiran mutane zuwa ga su yi shi wara'a min qudratillahi wa takalimihi lil qulub kuma mutum zai ga kudurar ubangiji wajen yadda yake jujjuya zukata al'ajaba wato zai ga abun mamaki za ka ga abu a sarari cewa shirka ne amma ga wani ya tsaya kai shi cewa dole sai an yi ba mamaki a duniya da ya wuce wannan yanzu idan mutum ya kare tauhidi ba kuma abin mamaki ba abin da ya kamata ya yi kenan an halicce shi dan tauhidi وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الا ليعبدون ان ودن suka ce illa li yu'minu sai da kadai dani ba wai cewa Allah bauta kadai ba don su kaɗai ta abin ne kwata ne ba za ka ce mun halice su don su mutara ne ba a dasa iya ba ba ta wani ne bil ibada ba halice su ba sai dan su kadai ta ni kadai su fada wato to shi ke nan wanda shine abin da aka haɗa su da shi amma da mutum ba ruwan shi da shi yana fata da tauhidi yana kira zuwa ga shirka الثاني مسألة ma'rifatu an aqwa kana na fil ardi kana mun gane a babin da ya gabata cewa farkon shirkar da ta faru a ban kasa an dogara ne da wato salihan bayi wato shubhar da ta sa aka yi shirka din salihan bayi shine mutanen annabi nuhu su ne farkon wanda suka fara shirka a bankasa mun ko karanta a baya hadisin abdullahi dan abbas da ke cikin bukhari cewa mutanen da wannan gumakan da aka sa an sa masu sanan waɗansu salihan bayi ne wato da wud da ya da yaok da nasara dukan waɗannan sunaye ne na waɗansu salihan bayi masu ibada da suka mutu sai almajiransu ɗalibansu muridansu suka ce bari mu yi mutum mutumin su don tunawa da su da suka yi mutum mutumin su don tunawa da su a lokacin nan matakin farko kenan ba su fara musu bauta ba da waɗannan suka mutu waɗannan suka zo ba suka mutu da jikokinsu suka zo sai sai dan ya ce ai kakanninku da iyayenku sun yi mutum mutumin nan ne don su rinka tabarruki da su don su rinka tawassuli da su karshe sai suka rinka bauta musu suka ki bauta Allah suna bautawa tsammanin ka wannan kawai katakon za su bautawa lokacin da suka sa katakon a gaba zuciyarsu na halarto musu wa wanda aka yi mutum mutumin sa su ne waɗancan salihan bayi ita wato siffar ibada ba siffar faɗuwanka cikin ruku'i ko sujuda bane ba wannan duk sufa ce ta siffa ce ta ibada amma hakikanin ibada risnawan zuci zuwa ga wanda kai wa gotar. gaba kawai biyayya take game ga zuciya duk wanda ya ganka a gaban katakon da aka sa masa wood ko aka sa masa yabus ko ya'uq ko nasra zai ce kana suje daga katako amma a zuciyar mai ya san yana yi ga salihin bawa ne mai wannan suna saboda haka wancan ya bauta kenan kun fahimta da kyau shi yasa inda ubangiji zai ambaci gumaka a cikin alkur'ani sai rinka kiransu da lamiri na masu hankali inda katako ne da dutse kadai da babu yadda za a kira su da lamirin masu hankali sai a kira su da lamirin masu hankali in tad'uhum la yasma'u du'a'akum wa law sami'u mastajabu lakum wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir yanzu in tad'uhum kaga hum lamiri ne na masu hankali ta ka ce in kun kira su tare da cewa ababan da aka kira goma kaɗin ne amma kasance wasu mutum mutumai ne na salihan bayi sai Allah ya ba su siffa ya ba su lamiri kenan na masu hankali da kawai gumaka ne na katako da kirare sai a ce in ta da uha la tasma'u du'a'akum walau sami'at mastajabat lakum wa yawmal qiyamati takfuru bi shirkikum sai a basu lamiri na jam'i na marasa hankali a larabci akwai irin wannan lamirin amma ba yi amfani da shi ba sai aka yi amfani da lamiri na masu hankali na fahimta da kyau kuwa to wannan shine hakikanin subhar su ta ta ma gumaka ba wai katakon ke bauta ba mai katakon salihin bawan da aka sa katakon dan yau wakilce shi tun shi yanzu ba a ganin sa yana cikin kabari aka yi mutum mutumin sa kaga yau mutane ta kai matsayin ba katako ma ai in kana rike da katako a gaba kila in kaga abu ya kware maka ka dauke shi ka buge idan ka ma hari ko ka kai hari da shi to yanzu hoto ake yi fa a jingina a jikin gida a jingina a jikin mota hoton Iliyasu hoton wane ne wai zai kare gida zai hana gida faduwa zai hana karewar kasuwanci akwai shirka da ta fanna a ban kasa Allah tsare mu matsala الثالثة مسألة أكو معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء gane farkon abin da aka fara canza addinin annabawa da shi menene shi al-ghuluw fi salihin al-ghuluw fi salihin domin duk annabawan da suke kafin annabi nuhu akan tauhidi suke gaba ɗaya kana nasu ummatan wahida sai mutanen annabi nuhu suka zo gurɓata tauhidi ta hanyar me al-ghuluw fi salihina zurfafawa cikin son salihan bayi ai wannan salihan bayin da suka so da sai su koyi da irin aiki irin nasu wajen biyar Allah wajen da'a ga Allah ba bukatan sai sun yi mutum mutumin su sai sun yi gunkin su ba bukatan wannan amma sai sai ga ai idan kawai suka yi koyi da su wajen aiki bisu su biya su ba ba su nuna kauna ba yau sai ne nuna kauna a fahimta su har sai an yi mutum mutumin su kuma an ware ziyaran su kuma an yi mauludin su kuma an yi kaza din su to wannan sai zanto zurfafawar da ita ce sanadiyar kaucewa addinin da annaba suka zo da shi kafin faruwa haka kun fahimta da kyau wa sababu zalika kuma mun gane sababin haka ma'arifati anna ma'a ma'arifati anna Allah su ko sun san cewa Allah shine turo da annabawa arrabi'atu mas'ala ta hudu ma'rifatu sababi qabulil bid'i ma'a kauni shara'i wal fitri tarudduha mun gane sababin da yasa mutane ke karban bid'a tare da cewa duk shari'o'in da Allah ya saukar wal fitri da fitra da ubangiji ya halitta dan adam akai haske na fitra wato wanda yake a shirye ki ne karbi gaskiya tarudduha duk waɗannan suna mayar da martani ga bid'a amma me ke sa ta su karbi bid'a duka dai da da'awar son salihan bayi ne sai yasa ake karban bid'a kyautata zato ga salihan bayi al-khamisatu mas'ala ta biyar anna sababa zalika kullahu mazdul haqq bil batil babban sababin abin da ya gabata baya gaba daya mazdul haqq bil batil ya ƙarya da gaskiya menene gaskiya salihan bayi lalle ne mutum ya so su tunda bayan Allah ne mutum zai so su wal mu'minun wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض fasadun كبير lalle mutum zai so salihin bawa wannan gaskiya ne amma yin guluwi da zurfafawa cikin san shi ba wannan menene wannan kwata ne ku? to su sai suka yi masjid haqi bil batil a sai daga cikin abin da ke sa ka kasa fahimtar addini shine a garwaya maka gaskiya da bata shi yasa shi kullun dan bid'a garwaye gaskiya yake da bata a hadi dalilan da zai kafa hujja da su dalilai ne na gaskiya amma fahimtar shi game da dalilan ba gaskiya bane wannan fahimtar sai ya ya karya da bata ina fatan kun fahimta yanzu duk wani mutum in ya tabbata salihin bawa ne wajibi ne kowa so shi wajibi ne kowa so waliyan Allah ba zai taɓa yiwa ba a samu mutum mummuni kuma da kin waliyan Allah domin an Allah da kansa ya faɗa cikin hadisul kursi man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi duk wanda ya adawa da waliyina to ina masa shela cewa ya shirya zamu yi faɗa da shi waye yake da makamin da zai fuskanci ubangiji to duk wanda ya adawa da waliyin Allah kenan abinda Allah yake ce masa kenan ashe kaga son salihan bayi wajibi ne son salihan bayi ibada ne shari'a ne gaskiya ne to amma inda rigimar take shin yana daga cikin son su kiran su in za a fadi wannan ya zama bata kuma kenan yana daga cikin son su rantsuwa da sunan su yana daga cikin san su rubuta sunan su a takarda kaje a kofar gida kar barawa shiga duk wannan inda suna nan in salihan bayin ne in suna nan su za su fara ya karka in kai wannan domin duk waɗanda ake fara din fa ko su zanto salihan gaske to ba za su taba yadda da abin da mutane ke yi ba yanzu da da'awar su suke so ko su zanto yan jamu to da ba cancanta kuma a so su ba yanzu duk waɗanda suka ce suna son shehu abdul qadir dan Allah ga littafinsa al-ghuniya li talibi tariq wannan littafi ne da Shehu Abdul Qadir ya rubuta shi da hannunsa dan Allah muna kiran dukkan muridan Qadiriyya su yi lancin su buga wannan littafin su raba kyauta wallahi ba za su iya ba saboda littafin yana kalubalantan kadiriyanci kadiriyanci wallahi kun ji na ratse ba za su iya buga wannan littafin su raba kyauta ba su raba su kawo wallahi za mu karantar da shi a nan masallacin muna son kofis daga 'yan kadiriya daga gidan kadiriya a kawo mana kofi na littafin alguniya li talibi tariqil Shi shine wanda shehi abdulkadir ya rubuta shi da hannunsa ba komai a ciki sai zunzurin tauhidi aqidatu ahlus sunna wal jamaa qala allah qala rasulullah qala sahabatu abinda ke ciki kenan abu da gani mana eh. ko babu wani shehun kadiriya da ya taba karantar da shi ko ba wanda zai karantar da shi inda yana kadiriyar irin wannan jabun kadiriyar wallahi ba za su iya karantar da shi ba shi salihin bawa ne fa khalafa min ba'dihi khalfun adaa'u salata wa tabu shahawat wa sawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna shay'a to banda wannan kuma shi kuma ɗaya wali shi kuma a kawo tarihinsa shi ba ma malami ba ne wallahi ba malami ba ne a tarihinsa da suka rubuta suka ce ya karanta risala a nan ya tsaya daga cikin manyan malaman tijjaniya da ke yanzu waɗan sun fi shi ilimi wallahi duk waliyan fa galibi da bane Ahmad al-Badawi da mutane suke taimaka masa hidima a Misra a tarihinsa kamar yadda Imam Sakawi ya karbo daga Abu Hayyan ya karɓo magana daga Abu Hayyan a tarihinsa da aka sani ba a san shi da ibada ko ilimi ko salaha ba ya dai taɓa shiga masallaci ya sallar fitsari ya fita kawai ko sallah bai ba amma waliyin Allah ne yanzu a Misra ana zartan kabarinsa ana rantsuwa da sunansa ana yanka da shi Ahmadul Badawi ba abinda aka sani ya shiga masallaci ya sallar fitsari ya fita yaya tana da wata magana ne babu shi a duniya ka zo ne wajen kaduna ba zuta yan zafi ke alkhamisatu anna sababa zalika kullahu masjidul haqqi bil batil wato garwaye ƙarya da gaskiya su ɗan gida akan wannan suke ginuwa da ka ce kar a rantse da sunan waliwa ne sai dai a rantse da sunan Allah kar a roki waliwa ne a roki Allah a maimakon sai sai yanzu baka san waliyai yanzu kai miki magoya a waliyai ne suka ce a'a ina kaunan waliyai amma kaunar da nake wa Allah ta fita su dan haka sai na a rantsa da sunan Allah yanzu waliyyi ba su da girma sai ka ce a'a waliyyi suna da girma amma girman Allah ya fi nasu dan haka sai na a rantsa da sunai a roke shi shi kadai dai shi Allah ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in manzo Allah ce idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billahi ba a ce bai za su alta fas'al shaykha wa idza sta'anta fasta'in bi shekhi babu wata riwaya irin wannan ko ba a taba samun ta ba. a arba'un hadis za ku tsaya duk wanda ka iya in dai ka iya musu ba sai an je nesa ba wani hadis a halin wallahi nan ka kure malamin gida kowai fal awwalu mahabbatu salihina ita gaskiya ita ce son salihan bayi wasani filu unasin min ahli ilmi wa dini shay'an aradu bihi khairan fa dhanna man ba'dahum annahum aradu bihi ghayrahu abu na biyu kuma waɗansu mutane min ahalil ilmi cikin cikin ma'abuta ilimi suka aikata wani abu ahalil ilmi wad din ma'abuta ilimi da addini suka aikata wani aiki aradu bihi khairan su sun nufaci khairi da shi fa zanna man ba'dahum annahu aradu bihi ghairahu wanda suka zo bayan su suka ce a'a ga abin da suke nufi da shi wato waɗancan mutane da suka yi mutum mutumin wood da yahud da ya'uq da nasara su suna nufin me alkhairi dan suna wa da su su rinka abin nan wajen ibada wanda suka zo bayan su fa sai suka ce me ta musu suke to wannan shine al-batil din kenan السادسة tafsirun الآية التي في سورة نوح a wannan babi ne muka fahimci tafsirin ayan nan da ke cikin suratu nu wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a wa la yaghuth ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا السابعة مسألة تبقي معرفة جبلة الآدمي غاني تبيئر دان أدم fi kaunil haqqi yanqusu fi qalbihi wal batil yazid kasancewar shi dan adam gaskiya raguwa take cikin zuciyarsa sai dai waɗanda Allah kawai ya so ƙarya kuma ƙara haɓaka take tana ƙaruwa cikin zuciyarsa sai fa wanda Allah ya kiyaye da Allah ce wa in aksara man fil yudilluka an sabilillah وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين ولكن أكثرهم لا يعلمون ولكن أكثرهم يجهلون هكا هكا هكا هكا ما فيها يوا ذاك سامو باتا tsayawa akan ɗabi'ar akan wato turba ta gaskiya to kullun kenan ba za ka auna addinin ka ba da ina yafi yawa sai dai ka auna suwa suke da ƙarfin dalili domin jama'a shine gaskiya abdullahi dan mas'ud kenan aka ce menene jama'a yace gaskiya ko kai kadai ne kai ne jama'a din Kariya duk taron su kuma shirme ne ba jama'a bane amma idan gaskiya ce to ita ce jama'a Kariya duk yawanta kuma ba jama'a bace ba ka sai da zaka gane wannan ubangiji ce fa inta wallahu fa inna ma hum fi shikas in mutane sun rabu da gaskiya to kuma a batan da suke ciki sai su yi sabani ashe ba jama'a ɗaya bace ba yanzu duk yan bid'a suna ganin ahlus sunna ne suka shige musu kai inda abin Allah kiyaye a ce babu ahlus sunna ko dai kuma ce sun dauki takobi sun yaki tsakanin su saboda wannan zai ce waliyin sa ne ko ne ce ke dalla na wani yafi wannan ce wannan yafi wannan yana cikin mujaddiduna wanda na cikin al'adul qadim wanda na cikin waye haka za a yi dai si ta fada tsakanin su hankalin su ba zai kwanta ba to su inda ma abuta barna suke kansu baya iya haduwa akan barna yanzu yan mishan su kadai kansu baya iya haduwa akan kiristanci ai yaki suke da juna yaki batacen yaki gashi nan a Northern Ireland ba a yin wata daya sai an jefi juna da bama bamai an yi rigima an yi kisan kai duk kuma kirista ne tsakanin Croatiawa da mutanen Serbia tun kafin a fara yakin bosniya wancan aka fara kirista ne waɗannan masu bin catholic waɗancan kuma masu bin orthodox yaƙi ake ana karkashe juna ba iyaka to haka kuma masu bid'a suke babu yadda za a yi kan ya haɗu haka duk wanda suka kauce ta farkin gaskiya to ubangiji ba zai taɓa barin kan ya haɗu ba shine aljama'atu ma wafaqa haqqa walau kunta wahdak in kaji an ce jama'a to ita ce gaskiya ko kai ɗaya ne to kai ne jama'a ko mun yi aikin yanku ku ne jama'a sauran kuma kawai ku da sauran ku ku ne jama'a sauran kuma sauran bidiyon su an gane ku as-saminatu mas'ala ta takwas inna fiha shahidan lima nuqila an ba'd as-salafi an al-bid'ata sababun lil kufri lalle a wannan babi mun ko a cikin waccan aya ko a babin da ya gabata ko a cikin wannan matsala din ta takwas din a cikin ta akwai shahid babban abin da ke ba da shaida limanu kila an babu salaf dangane da abin da aka ruwaito daga wani sashi na magabata me suka ce su magabatan annal bid'ata sababul lil kufri ita bid'a ita ce sababin faruwar kafirci a ban kasa tunda kaga gina wannan mutum mutumin menene asalin sa bid'a daga ba sai aka zo aka yi sai aka bauta wa mutum mutumin sai ta zama sababi na me na shirka kenan kaga ilimin salaf kenan kullum sai ga yana dab da gaskiya kuma da an faɗa ka fahimta wa annaha ahabbu ila iblis min al ma'siya daga cikin salaf akwai wanda ke cewa ita bid'a din nan ita iblis yafi kauna sama da aikin sako wato sama da mutum ya sha giya ko yayi zina iblis zai fi son ka aikata bid'a sama da kai waɗancan saboda mai shan giya ko mai zina dukkan su sun san ba daidai suke ba barna suke don haka galibi in za su sai sun ɓoye suke ko sai sun bar gari ko sai sun bar gida amma mai bid'a ku gani yake daidai ke cikin masallaci zai shiga yayi ta yanzu kaga duk dan cikin gari da ya san a unguwar su ba a yarda da shi in zai sha giya su sai ya tafi sabon gari ya je barna can a unguwar arna in zai zina sai ya tafi can sannan cikin dare ya zo a ɓoye amma in zai kiɗa bandiri fa sai ya shiga masallaci to yanzu wanda in zai barnar da in zai yi aiki sai ya aikin da in za a yi shi sai an ɓuya da wanda in za a yi shi a wurin mafificin wuri ake yi wanne ake saran tuba a ciki wanda ake ɓuya to shine fikihun salaf da suke cewa albida'atu habbu ila iblis min al-ma'siyah wannan in manta mantawa maganar Sufyan al-Thawri ce yace shi iblis ya fi son ka aikata bid'a sama da aikin sabo yace li'annal ma'asiyatu yutabu minha wal bid'a la yutabu minha dan aikin sabo galibi akan tuba amma bid'a kan da wuya sai in tafiya ta yi tafiya to shi yasa iblis ya fi son ta li'annal ma'asiyatu yutabu minha wal bid'a la yutabu minha التاسعة مسألة ترى معرفة الشيطان بما تقول إليه البدعة sanin shaitan game da makomar bid'a walau hasana qasdul fa'il ko da kikkiadan niyyar ka ta yi kyau to shaitan da ya san ba za ka karba aikin ba domin kyawun niyya kadai ba shi wadatarwa wajen karban aiki sai kuma in aikin ya dace da koyarwar annabi da haka kullun sharɗan karɓan aiki kowane irin aiki ne sharɗa ne guda biyu sharɗan farko kyakkyawan niyya kyakkyawan niyya ya zanto kayi abin nan dan Allah ba dan ka burgewa ne ko ka fusata ne ko ka daɗaɗawa ne kai dai kayi don Allah kaɗai wannan kyakkyawar niyya kenan abu na biyu ya zanto kayi abin nan kamar yadda annabi ya koyar shi yasa babu wani aiki cikin ayyuka face sai la ilaha illallah muhammadur rasulullah ta shiga cikin sa duk aikin da kalmar shahada bata shiga cikin sa ba zai zama karbabbe abinda ko ake nufi da shiga kalmar shahada cikin ayyuka ba wai kowane aiki ka furta kalmar shahada ba a'a kowane aiki ma'anan kalmar shahada ta tabbatu a cikin sa kyakkyawan niyya kaga la ilaha illallah dacewa da sunnar annabi kuma ya zo me muhammadur rasulullah shi yasa suke cewa da wani yaren daban at-tauhidu tauhidani tauhidul mursil wa tauhidul mursal ilayhi wato tauhidi iri biyu ne kadaita mai yin aike waye mai aike wato ka kadaita shi da mai kenan ibada kadaita kuma dan aike waye dan aike ka kadaita shi da mai biyayya da da'a to kaga kadai ta mai yin aike shine kyakkyawan niyya kayi abun dan Allah kadai baka cuda da san zuciyar wani ko bakanta wani ko san wani ya ji daɗi ba kayi dan Allah kadai yanzu wannan kai tauhidul mursal tauhidul mursal aikin da zaka yi na ibada ya zanto annabi ne koyar ba wani shehi ne baka ba ba wani da ya baka wata falala ba annabi da ya baka kai tsaye ba wai baka hannu da hannu ba gashi cikin koyarwarsa gashi cikin hadisansa a nan ka ɗauka kai to ka kaɗe ta manzan Allah da ka kamar yadda ka kaɗe ta Allah kuma da mai ibada manzan Allah kaɗe ta shi da ɗa'a, Allah kaɗe ta shi da ibada ya zama la ilaha illallah muhammadur rasulullah to duk ibada sai wannan ta take in wannan bata shiga ba za ta zama karɓar ba wajen Allah an gane ko dan mutum zai zo ya da a sai ce to ai kyakkyawan niyya ne ya zo ya maulidi ya ce da kyakkyawan niyya ya yi zikiri da kida ya ce da kyakkyawan niyya sai ka ce kyakkyawan niyyar ka abin so ce wannan ka rike ta amma yanzu abin da ya kamata ka bincika annabi ya yi maulidi ko bai ba annabi ya yi zikiri da tsalle ko da kida ko bai ba wannan shi ya kamata ka bincika kyakkyawan niyyar ka tabbas wannan mun yarda da ita amma yanzu abin da ba mai da shi ba samfurin aikin da kake yi yaya ka tabbata ka ji shin kana tabbata annabi ya yi idan ce eh to bai yi ba to amma kuma ai amma amma kuma ai mai ba ka dauna abin da zaka ce don duk abin da zaka ce kuma bata ne ka ce bai yi ba amma kuma ai mai kyau ne da ka fita bakar magana kenan ga annabi annabi bai yi ba kuma mai kyau ne ma'ana annabi ya zo ya yi shekara 23 yana karantar da ibada ga wani dangin aiki daga cikin ayyukan kirki ya manta bai yi ba ya bari bai yi ba ya bar nauyin isar da shi ga hannunka ko ga hannun malaminka Allah ya tsare mu al'ashiratu mas'ala ta tara ma'rifatul qa'idatul kulliyya gane wata ka'ida ga mamma wahiya ita ko ka'idar ita ce annahyu anil guluwi wa ma'rifatu ma yaqulu ilayhi shari'a ta hana guluwi kuma mun gane makomar guluwi shine rusa aiki ko makomar guluwi shine isar da mutum zuwa ga shirka shari'a ta hana guluwi guluwi shine wuce gona da iri wajen yaban wane ko wajen kaunar wani wannan ka tsaya daidai inda shari'a ta ajiye ka wajen yabo kar ka wuce inda shari'a ta ce da ka wuce shikenan kai guluwi kenan alhadiyata ashara mas'ala ta sha daya madarratul ukufi alal qabri cutar da ke kunshe cikin lizuntan kabari ajali amalin salih dan mutum ya aiwatar da wani aiki na gari wato ba a zama wajen kabari ba wurin ibada bane ba za ka je ka yi ziyara ne ziyaran wannan ibada ce amma ka tsaya wajen ka ce za ka yi sallah za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza a'a duk wanda ya lizinci zama a wurin kaburbura to wannan zai zanto akwai cutaswa cikin addininsa dan abin zai kai shi farko abin da shedan zai sa maka wato tawassuli ka ce ani bana roƙon mai kabarin amma ta wasu da sunansa daga nan gurin kana tafiya kana tafiya har ka zo wata rana ka roƙe shi kadai ta ashara matsala ta sha biyu ma'rifatun nahyi anit tamasili wato mun gane shari'a ta yi hane game da at-tamasil at-tamasil jam'i timsal timsal shine yin mutum mutumi na dukkan wani abu mai rai ko mutum ko tsuntsu ko dabba haramun ne a sassaka shi haramun ne a ajiye shi haramun ne a amfani da shi kun gane da kyau wal hikmatu fi izalatiha ko mun gane hikimar da ke kunshe wajen kawar da wannan din dan barin abin na bayuwa zuwa ga shirka الثالثة عشرة مسألة تقوم شاؤك معرفة إذا من شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها من قال جرما شأن ونن قصة wata kissa yake nufi yana nufin kissar mutanen annabi da cewa ga inda masoman al'amarin sai faro kaunan salihan bayi amma ga inda abu ya kai su shine fadawa cikin shirka kun gane da kyau wa shiddatil hadati ilaiha da tsananin bukatuwar al'umma yau wajen su gane wannan kissar in aka gane darasin da ke cikin wannan kisa to da dama daga cikin mutane za su watsar da shirka ma al-ghaflati anha amma ga mutane da dama sun gafala ya nawa za a yi tafsirin azumi a karanta na a wuce ba tare da bayani yadda za a kaikaice a fayyace komai mutane su gane ba shi malamin ya gafa da na masu saurare shi الرابعة عشرة مسألة تقوم شابيو وهي أعجب الأدب إتتي ما في بما ماك قراءتهم إياها قراءتهم إياها يد سوسكي كرنتاتا da ce su yana nufin yan bid'a ai ahlul bid'ah yadda yan bid'a ke karanta iyaha wannan kissa ta mutanen annabi nuhu da cewa ga inda suka faro fi kutubin tafsiri suna karanta wannan kissa a cikin littattafan tafsiri wal hadisi da kuma littattafan hadisi wa ma'rifatihim wa ma'rifatuhum bi ma'anar kalam kuma suna gane ma'anar abin da suka karanta din fa wa kaunullahi hala bainahum wa bain qulubihim sai dai Allah ya sanya rufi ya sanya katangan karfe tsakaninsu da zukatansu hatta atakadu anna fi'la qaumi nuhin huwa afdalul ibadat su karanta cewa ga mutanen annabi nu san salihan bayi yasa suka yi kaza amma kuma gashi cikin aikin su sun kasa gane wannan aikin da nasu da iri ɗaya ne kun fahimta da kyau yanzu su ma ai san salihan bayi ne yasa suke yin kaza amma sai su karanta mutane annabi nuhu sai gashi kuma an yi abinda an halakar da su da kan wannan sun kasa gane su irin wannan aikin ne da waɗancan suka yi aka halakar da su irin su ne su masu suka wato guluwi da waɗancan suka yi har suka bauta musu shine su ma na yanzu ba suke yi ba an gane ko hatta ta kadu anna ila qaumi nuhin har yanzu gashi sun zo suna kudurce a cikin zukatan su annabi ila qaumi nuhin huwa afdalul ibadat wato aikin mutanen annabi nuhu shine mafificin ibada ba wai da baki suka ce aikin mutanen annabi nuhu shine mafificin ibada ba a'a su aikin da suke yi na tawassuli da salihan bayi ko roƙon su ko itikadin salihan bayan ne fa su ne ma suke da tasarrufi a sararin duniya wannan abin da suke yi dangane da waliyansu ai irin sa ne mutanen annabi nuhu suke yanzu kenan suna masu itikadin aikin su mai kyau ne kenan suna masu itikadin aikin mutanen annabi nuhu wani iri ne mai kyau dan duk aiki iri ne in suka ce wancan baya da kyau me yasa suke yi in suka ce yana da kyau kenan sun ce har aikin mutanen annabi nuhu na da kyau an gane ko wa taqadu anna ma nahallahu anhu wa rasuluhu suka kudurce suna ganin abinda Allah da su suka hana huwal kufrul mubihul lid-dami wal mali suna ganin wannan shine kafirci wanda yake halatta dukiyar mutum da jininsa dan yanzu idan ka zo ka ce a rushe dukkan gine-ginen da aka yi akan kaburbura za su ce jinin ka ya halatta idan ka ce babu wani wali da yake arzitawa ko yake kashewa ko yake rayawa ko yake talautaswa ko yake sa a samu mulki ko yake kwace arziki babu mai yin wannan sai Allah sai su ce jinin ka ya halatta ka zama abokin adawan waliyan Allah sai ushaqul awliya kawai su sufar maka jinin jininka ya halatta haka suka faɗa a can kwanaki ko suka ce wai malam dr ahmad wai jininsa ya halatta har yanzu ai basu jinye ba dan ya ce me dan ya ce ai shirka ko da ce ai tauhidi dan ya ce abu bid'a ko da ce abu sunna dan ya ce abu ni shehi ko da ya ce abu annabi kadai shine kawai sai ya halatta jininsa yanzu ka ce abu annabi kenan jinin ka ya halatta amma idan ka ce abu shehi ku rike yanku kar ku rabu da su a to kai wannan kana cikin asabi ko na al'awaluna ka duba dan Allah yadda yadda riga ta zama bai-bai yadda ƙarya kawai ta zama gaskiya gaskiya kuma aka maishe ta ƙarya ƙarfi da yaji wannan shine ramin halakar da mutanen mu suke ciki fa shi yasa su kaga abin da yasa ba sa son ai karatu dan an yi karatu za a fahimta in kuma za a yi karatu to irin wanda su ga dama suke so a yi kai ta karanta loga da kuma fiqhun malikiya kar ka wuce nan amma da ka kawo littafin hadisi a a ba za a yi da ka kawo tafsiri ya ce kai ai littafin ya fi karfin bakin kaza in har ka girma ka girma ka fara zama tsoho to ka fara tafsirin azumi to za a koya ma tafsirin to sai a kayyade ka da littattafai guda biyu jalalaini da kuma to sawi alal jalalaini shikenan ba a yadda za ka fahimci addini a nan wallahi ba za ka fahimci addini ba kana son ka fahimci addini karanta tafsirin ibnu kathir ko shi kadai ka dauka karanta duk aya kawo maka hadisi wajen bakwai goma karkashin aya da wani lokacin goma sha biyar to sawi kuma zo ya karanta ma qur'ani yace riko da zahirin qur'anin ma kafirci ne to ya zaka yi sai dai ka rike badinin a wuce a tafi ya za a kafanci addini da wannan wallahi in shekara arba'in kai kana jin sawi ko ana karantar da kai sawi ko kana karantawa wallahi ba za ka fahimci addini ba haka za ka mutu kana jahili fitik amma kowa ya ɗauka kai malami ne الخامسة عشرة التسريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة الخامسة عشرة مسألة تشابه يرد مكفهنتا أو النبابي التسريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة wato bayani ya fito ƙara cewa su waɗanda suka bautata ma salihan bayin nan fa ba da suke bukata da ibadan nan wai sai ceton salihan bayi din ba wai ta suka suna kashewa ko rayawa ba a a ceto kawai suke bukata wajen su السادسة عشرة مسألة قوم شاشدة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك su ‘yan baya sun yi zaton cewa malamansu na da da suka yi mutum mutumin waɗancan salihan bayi sun yi hakan ne don a nemi ceto da su ko don abota musu haka suke zato wanda ko ba haka bane as ta ashara matsala ta sha bakwai, bayanul azimu bayani mai girma fi kaulihi cikin fadin sa sallallahu alaihi wa sallam la tuturuni kama atrat nasara ibn maryam la tuturuni kar ku wuce gona da iri wajen yabona kama atrat nasara ibn maryam kamar yadda nasara suka wuce gona da iri wajen yabon wa wajen yabon annabi isa annabi ce kar ku yi haka ni dai ku ce mun abdullahi da rasulullahi abinda manzon Allah yake so a faɗa masa abdullahi rasulullahi baya son kauce gona da iri wajen yabansa sallallahu alaihi wasallam annabi shine sayyidu walad adam amma tare da haka bai taba cewa ku ce mun shugaba ba saboda kaskantar da kai nashi sallallahu alaihi wasallam saboda kar ya bude kofa waɗansu su kai shi matsayin da yan mushin suka kai annabi to amma shi kenan sai malburda ya zo ce a ba komai ka wuce inda ma yan mushin suka tsaya da madda ashun nasara fi nabiyihim wa ma bima ta madahan fihi wa hatakimi yace kyale abinda nasara suka faɗa game da annabinsu. su hukunta duk abinda ka so ka faɗa game da annabi yan mushe yace rabu da su abinda suka faɗa in dai game da annabi ne faɗi duk abinda ka so har ka wuce inda suka tsaya da haka ce fa inna min judika dunya wa darrataha ومن علومك علم اللوح والقلم wal qalam eh. yana daga cikin yana daga wani bangare na baiwarka yana nufin annabi Muhammad ad-dunya wa zarrataha duniya da kishiyarta ita ce me duk wannan wani bangare ne kaɗan na baiwarka ina saura wa min ulumika yana daga cikin wani sashi na ka ilmin lauhi wal qalbi ilmin lauhi al mahfuz da ilmin qudra to me wa ubangiji ke ina sauran kuma amma kuma wannan idan ka ce ba haka ba sai a ce ba ka san annabi fa salawatullahi wa salamuhu alayhi tsira da aminci su tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam ballagha al-balagh al-mubin ya isar isarwa mabayyaniya da yace la tutruni kama atrat an-nasara ibn maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu الثامنة عشرة مسألة تشا تكوست nasihatuhu iyana bi halakil mutanatti'ina annabi ya mana nasiha cewa masu wuce gona da iri din nan fa sun halaka masu zurfafawa din nan sun halaka waɗanda duk abin da ya fito a bakin su na yabo su farta ba tare su faɗe shi ba tare da sun duba dacewarsa da shari'a ba to irin su fa sun halaka da yake halakal mutanatti'una halakal mutanatti'una har su nawa har su uku ya faɗa haka at mas'ala ta goma sha tara attasiruhu bi annaha lam tu'bad hatta nusiya ilmu bayani ya zo karara cewa ba abota ta waɗancan salihai bayi ba ko ba abota mutum mutuman su ba hatta nusiya al-ilm har sai da aka manta da ilimi to kun ga inda ake jefa mutane halaka in an mantar da su ilimi to ilimi kuwa abin da kalmar ilimi ke gaskatuwa a kan shi a ajin farko shine qur'ani shine hadisi duk inda bukhari ya babul ilmi to zai kokarin kawo aya ne da hadisi dan wannan shine ilimi abin da yazo ya mara musu baya ko bai yi fada da su ba shi ma ya zama ilimi abin da duk yayi da'in ja da su ya zama mai jahilci ko da an rubuta shi an yi sifili sifili an yada an buga wa duniya to jahilci aka raba duniya an gane ku ilimi shine Allah ya ce annabi ya ce an gane ku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 wa maktalafa alladhina utul kitaba yahudu da nasara ai ba su saba ba sai yaushe illa min ba'di ma ja'ahumul ilm sai da ilimi ya zo musu wani ilimi kenan qur'ani hadisi wahayi baghiyan bainahum an gane ko wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina can aka sa masa suna ilimi na aka sa masa suna me bayyina to menene wannan bayyina din rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharatan fiha kutubun qayyima manzo daga wajen Allah shine ilimin kenan قد أنزل الله إليكم ذكرى الله يسوكر دا ذكري ما ذكري قرآني تو سي أكي بدل أنسى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات هرزوا قرتي كاكد الرسول لو كم قرآني إنسو لإلمي ko a sa masa suna ilimi illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmu ko a sa masa suna bayyina illa min ba'di ma ja'atuhum al-bayyina menene bayyina rasulun min Allah yatlu suhban mutahharatan fiha kutubun qayyima ko a sa masa basira qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani qad ja'akum basairu min rabbikum menene abin da zai daga wajen Allah wahayi to idan aka jahiltar da kai wannan inda za a karantar da kai dukkan littafin duniya gaba ɗaya to jahili za ka mutu in dai game da addini ne za ka mutu kana jahili baka san qur'ani ba baka san hadisi ba kai ta karanta fiqh daga nan gurin har ka je ka sauke muku tasar ka haddace shi da ka har yanzu kana na matsayin ka na jahili wallahi da ranmu da lafiyar mu muka yi aikin haji shekara biyu da suka ce ko uku ne na manta dai wace shekara ne da wani babban malami a nan garin irin wannan wanda tun da suka tashi fikihu suke yi bai iya karatun qur'ani ba wallahi da ya je a kwanakin zaman mai din nan da Allah ya ce wasu qur'an lahafi a yamin wallahi muktasar ne a hannunsa bai haddace zikiri ɗaya ba daga bakin annabi da annabi sai a rinka yi a wajen saboda baya karanta hadisi qur'ani izu ɗaya ba ya da ita da zai dauka ya bude yayi tilawansa a matsayin afdalul zikri inna ma umirtu an a'budu rabb hadhihi al-baldati alladhi harramaha wa lahu kullu shay'in wa umirtu an akuna min al wa an atlu al annabi ya umarci shi karanta qur'ani shikenan shi kuma ya yana duba babban babin da fahimci addini wannan idan ka idan ka karanta muktasar har zuwa karshe ka haddace ka fahimci wani bangare kaɗan na addini dan kaɗan wallahi sai ka koma qur'ani ka yi kokarin hadda ko baka haddace gaba ɗaya ba ka yi laushi cikin qur'ani ta yadda in an ja ayan kila ka iya jin eh wannan tana cikin sura kaza ko da ba za ka iya kawo ta gaba ɗaya ba kuma kullum in ka tashi kawai gari da safa a matsayin na malami baka karanta komai ba ka dauki ibnu kasir ko da shafi 20 ko 30 ka karanta kullun gawaye gari ko ibnu kasir ko tafsirin ibnu jarir tabari kullun gawaye gari ko ka dauko sahih bukhari dai ne kitabut tafsir ka buda ka karanta hadisi bi ko uku da suke fassara maka wannan ayoyi kullun gawaye gari inda a ce za karanta ya shafi 20 kai shekara kana yi to kai ne za a sa ranka zama malami wancan yace ba yadda za ya zama malami yana na mukallidi kullun an ce haka aka ce shi ma haka yace ba yadda zaki sabo allan baku allan karbe shine karatu nan kasar ko fassarar irin hausar da aka bashi ba iya kawo tashi daban yadda aka bashi hausan haka zai faɗa wa wancan shi ma wancan haka zai faɗa wa wancan al-ishiruna wato matsala ta shakar da ya ce sai da ilimi sai da aka manta da ilimi ko fa fiha bayanu ma'rifati qadri wujudihi wannan na nuna mana girman A wato kadarin samuwar ilimi wa madarratu faqadihi da cutar da ke kunshe cikin rasa ilimi cikin jama'a Allah ba mu ilimi mai amfani al-ishruna mas'ala ta 20 anna sababa faqadil ilmi mautul ulama sababin da yasa ake rasa malamai ya ake rasa ilimi shine mutuwar malamai da zaran malamai sun mutu sai yan muna malamai su taso sai a musu fatawa sai su ba da fatawa da kuskure sai su fata su batar da mutane to wannan sune almasail din babin gaba babu ma jaa min at-taghliz fi man abada Allah inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza abadahu wannan babi zai kara wayar ma da kai game da wancan Babu ne da yake magana dangane da ma ja'a abinda ya zo na nasoshi na shari'a min at na kausasa harshe kausasa magana fi man Allah dangane da wanda ya bautata ma Allah inda kabari rajulin salihin a wurin kabarin wani salihin bawa fa kaifa idza abadahu to yaya al'amari zai zanto idan yace ya bauta salihin bawa yanzu ka je kabarin wani salihin bawa ka bautata ma Allah to anan ma kadai shari'a ta kasa sa maka harshe to ina ga ka je kabarin kuma ka roki mai kabarin ai abin da ya fa kasa harshe kenan sai an yi maka kun gane da kyau wato game da kaburbura wanda dama su ne jama'a suke bala'antuwa da su wajen shirka da bid'a game da kaburbura abu guda biyu ne ake a wurin kaburbura abu na farko shari'a ta yarda da shi abu na biyu shari'a ba ta yarda da shi ba na farko wanda shari'a ta yarda da shi shine ziyartan kaburbura din da ɗaya daga cikin manufofi guda uku ko dukansu uku manufa ta farko jin cewa kana raya sunnar annabi manufa ta biyu tuna da mutuwarka ka tuna cewa wata rana za a kawo nan dan sai ka gyara ayyukan ka da ka manufa ta uku yin addu'a ga su waɗanda suke wajen cewa Allah ya gafarta musu Allah ya musu rahama bayan kai musu sallama assalamu alaikum ahlad diyar min almu'minina wal muslimin wa inna insha Allah bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakum al afiyata yadda annabi ya koyar eh aminci ya tabbata gare ku ya kuma abuta waɗannan gidaddaji mummunan ku da musulman ku lalle mu ma in Allah yadda muna nan tafi da haka muna roƙa muku al'afiya muna roƙa muku waraka mu da ku muna roƙa muku muna roƙawa kanmu al'afiyata waraka wato waraka daga fushin Allah waraka daga zabar Allah waraka daga dukkan wani abu wanda yake mai bakantawa muna roƙa muku kar ya same ku mu ma kar ya same mu kun fahimta ko to wannan shine manufofi guda uku da ake ziyartar kabari domin su duk wanda ya je ziyartar kabari dan ɗaya daga cikin wannan manufofi ko duka uku ya yi ziyara ta sunna kuma ya yi abin da ya dace to kuma wannan in zai wannan din sai ya zanto ya ziyarci makabartar da ke garinsa ne a irin wannan tsarin guda uku din baya halatta daga nan ka tashi ka je ka tsina dan ziyartar kabarin wani shehi ko wali a can ko daga nan Kano ka tafi Sokoto dan ziyartar kabarin Shehu Usmanu ko daga nan Kano ka tashi ka tafi wani gari dan ziyartar kabarin wani makabartar da ke garin ka sai ka je ka ziyarce ta duk makabarta ce ta mummunai dan ɗaya daga cikin manufofin nan idan Allah ya kai ka wancan garin dan harkar kasuwanci dan wani abu to ya halatta ka je makabartar wannan ka yi ziyara dan kasancewar ka kana garin amma daga nan garin ka tashi ka tafi wani gari dan zarta to bid'a kai kun fahimci wannan da kyau dan haka abu na farko kenan da ake yi a makabarta abinda shari'a shi ka kai ziyara wannan mai kabar ya Allah ka biya mun kaza dan saboda waliwa na da nazo ziyararsa kaga anan ka roki Allah ne shi kadai inda kuskure ya faru ka yi tawassuli da da wali to wannan ma'asiya ce wannan bai kai shirka ba amma wasilatun ila shirki titi ne da ke kai mutum zuwa ga shirka amma girmansa bai kai shirka ba kuna fahimta da kyau ko ka je makabarta ka ajiye fulawa akan kabarin ka yi koyi da yan musha ko ka je makabarta ka kunna kendir da fitilu a cikin makabarta kayi koyi da yan mushan ko ka je makabartan nan ka yi gini akan kabarin in ma ka rufe shi gaba ɗaya da gini in ma ka zo ka sa bulo da bulo gefensa da gefensa ka daddanta shi ir katanga duk abin nan da kai ma'asiya ce saba Allah ne saba manzon Allah ne amma bai kika ka shirka ba har yanzu bai kai ga shirka ba to irin waɗannan al'amurra na ma'afiya suna nan da yawa tawassuli ne da sunan mutum a'a gini ne akan kabarinsa a'a ko da bulo da bulo ne inci ka sa bulo hawa biyu ko hawa uku dan dai sa yayi tudu ko ka kawo ƙasa rabin tifa mangala biyu mangala uku duk kabari yayi tudu duk wannan saba Allah da manzansa asalin kabari ba a so tsawon sa ya wuce ɗani ɗaya duk kabarin da ya wuce ɗani ɗaya an yi bid'a ya zama wajibi a sassabin shi dawo ɗani ɗaya waɗannan su ne ake kira alma'asi ko wasa'il na shirka wanda suna nan daga ma'asiya sai bid'a daga ma'asiya sai bid'a dukkan su ba su kai shirka ba to na biyu wanda yake shirka shine ka je makabartan nan sai ka roki mai kabarin wannan ka kashe ta wani kuta ka je makabartan nan ka roki mai kabarin to wannan shirka ce kun fahimta da kyau shirka babba ka zo ka gabatar da bukatun ka wurin mai kabari mace ta gabatar da bukatun ta tana son haihuwa ko tana son ita ta yi aure ko jikan ita ta yi aure ko kaza ko kaza wannan duk shirka ne babbar shirka mai fitar da mutum daga cikin musulunci ya kamata a kiyaye da kyau to don haka ashe kenan mu'amalan da za mu yi wa kabarin salihan bayi wato ya halatta mu kai musu ziyara kuma idan mun je mu yi musu addu'a har kullum ana kaiwa waɗanda suke cikin kaburbura ziyara don su amfana da ziyaran ba don mu mu amfana ba da su su ne za su amfana da mu mu ba ma amfano da su ta yaya za su amfana da mu mai musu mai addu'a amma mu ba wani amfani da za mu samu ba abin da za su yi mana mun kura na maganin wa ta yawa kanta mana tun da dai har suka shiga cikin kasa ya riga an gama da su an fahimta da kyau babu ma ja'a min at-taghlizi babin da yake magana dangane da abin da yazo na kausasa magana fi man abadallaha inda qabri rajulin salih dangane da wanda ya bauta Allah a wurin kabarin salihin bawa fakai a wato a fa yaza ba abadahu to ta yaya al'amari zai zama inda a ce ya bauta da salihin bawa bi sahihi an aisha أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من السور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين fitnatul qubur wa fitnatul tamathil mala yace fi sahihi hadisi ya zo cikin sahih bukhari haka wannan hadisi ya zo cikin muslim an aisha ta an karbo daga aisha Allah shi kare da a gare ta anna umma salama Lallai umma salama ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wa sallam zakarat li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ta ambata ma annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi a wata riwaya an ce ummu salma da ummu habiba dukan su biyun sun ambata ma annabi wannan kissa wannan labari zakarat li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama kanisatan ta ambata ma annabi wata coci da ta ra'atha da ta gani bi ardil habasha a kasar habasha kun san musulman farko da tsarni ya tsarni kafin hijira madina an je habasha da hijira sun je karo na farko suka dawo suka sake zuwa na biyu to ita ummu musalma tana cikin wanda aka yi hijira da ita zuwan farko haka ummu habiba ma tana cikin su to ɗaya dai ko ummu habiba ko ummu musalma dukkan su biyu sun labarta ma annabi cewa ga wata coci fa da suka gani a kasar Habasha wa ma fiha min as-suwari san shi labarin abin da ke cikin cocin nan na as-suwar to lafazin as-suwar jam'i ne na sura sura anan yana nufin at-tamathil kenan na gumaka domin sura yana ɗaukan ma'ana guda uku ma'ana ta farko ta sura shine yin mutum mutumi kamar timsal ke ma'ana ta biyu zana abu da hannu kamar a yi drawing ɗinsa a yi zanen abu mai rai da hannu shi ma wannan sura ne ma'ana ta uku kuma shine hoto irin wanda muke ɗauka da kyamara a yau to kowane ɗaya daga cikinsu yana ɗaukan sura kenan to a wancan lokaci dai kun san babu hoto irin na kyamara da haka lalle ne abin ya tsaya akan ababe guda biyu imma dai suwar waɗanda suke ana nufin tamasil kenan sai ya zanto aikin ɗan mishan ɗin nan shine irin aikin da mutanen annabi nuhu suka yi na yin mutum mutumin wa salihan bayi har su sa su cikin ɗakunan ibadansu ta ba shi labarin kanisatan ra'atha wata coci da ta gani bi ardil habasha a kasar habasha wa ma fiha min suwari da abin da ke cikin cocin nan na mutum mutumi da akai faqala sai annabi ce ulaika su waɗancan mutane ne waɗanda idza mata fihim ar-rajulu salih idan wani salihin bawa ya mutu cikin su aw al-abdu salih ko bawa salihi ko mutum salihi banau ala qabrihi masjida sai su gina masallaci akan kabarinsa wa sawwaru fihi tilka suwar sai kuma su yi mutum mutuminsa. kun gane ko annabi ce ulaika ulaika idza mata fihim ar-rajul salih wadancan fa idan mutum salihi ya mutu aw al-abdu salih ko bawa salihi wato mai ruwayan hadisi yayi shakka ko dai annabi ya ce an rajul salih ko ya ce mai al-abdu da haka sai kawo mana guda biyu ko dai annabi ya faɗo wannan ko ya faɗo wannan duk dai ma'ana tana komawa zuwa ga guda ɗaya amma dai masu ruwayan hadisi suna so su bugi diddigi kar su faɗi kalmar da ba annabi ne ya faɗi ta ba banau idan idan mutum salihi ya mutu cikin su banau ala kabarin masjida sai su gina mai masallaci akan kabarinsa yanzu sunnar wannan ta gina masallaci a makabarta sunna ce daga wurin musulmi ko daga wurin kirista daga wurin kirista kirista ne suka fara ta banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar kuma sai su yi mutum mutumin sa ko su zana hoton shi ko su yi mutum mutumin sa idan kuma a yau ne ko su liƙe hoton sa duk dai wanda aka yi da ya shiga cikin sawwaru fihi tilka suwar sai annabi ce ula'ika shirarul khalqi indallahi waɗannan su ne mafiya sharrin mutane a wurin Allah mafiya sharrin halitta domin shirar jam'i ne na shirrir idan an ce shirriru huwa kasiru sharri mutumin da sharrin sai ya waita ula'ika shirarul khalqi irin waɗancan su ne mafiya sharrin halitta inda Allah a wurin Allah hadisi bukhari da muslim shirarun khalqi inda Allah ula'ika ko ula'iki akwai masu ruwayan da suke ruwaito shi ula'iki to lafazin ula'ika malaman lugha sun yi saɓani har ta fuska guda uku wajen yin amfani da shi wani lokacin sukan yi amfani da shi da fataha ko da ya shafi abokiyar magana din nan mace ce ko namiji ne ko mutum ɗaya ne ko biyu ne ko uku ne ko jam'i ne ko kaza ne sai su ce ula'ika to duk su kyale shi da fataha wannan wajahi na farko kenan a larabci wajahi na biyu shine su yi amfani da shi gwargwadon yadda matsayin abokin magana yake idan abokin magana ya zanto namiji ne guda ɗaya sai su ce ula'ika in mace ce guda daya ulaiki in maza biyu ne ko mata biyu sai a ce me ulaikuma in mazaje ne da yawa ulaikum in mata ne da yawa ulaikunna sai su yi amfani da shi ta wannan siga wannan wajihi na biyu kenan wajihi na uku a larabce shine su yi masa fataha in ya shafi maza ko ɗaya ne namijin ko biyu ko jami'i ko su yi masa kasara in ya shafi mata ko ɗaya ce ko biyu ko uku ula'ika wato namiji daya ko biyu ko da yawa ula'iki mace daya ko biyu ko da yawa wajen ne kenan a larabci wajihi to amma dai a riwaya abin da ya tabbata na wannan hadisi ula'ika shirarul khalqi Allah waɗansu ma suna cewa kuma riwayan ula'iki ita ma akwai ta ula'iki shirarul khalqi Allah annabi na mata magana kenan yana ce mata ai waɗannan da ke gani din nan su ne mafiya sharrin halitta a cikin mutane Allah tsare ku fa haula jama'u bainal fitnatayn mala yace waɗannan sun tara fituna guda biyu farko fitnatul quburi fitnan kaburbura shine saban Allah wurin kabari wa fitnatul tamasili da kuma fitna ta yin mutum mutumi kaga kowace fitna ce mai zaman kanta domin mai yin mutum mutumi ranar dajin kiyama za a ce busa masa rai kaga ai babbar fitina ce mai kuma zuwa ya bauta ta ma kabari ko yayi gini a wurin kabari ya saba Allah saba manzon sa kaga wannan ita ma fitna ce shine ce jama'u bainal fitnatayn wannan kila shi na zamanin sa kenan mu ne yanzu ai fitnan ta gobe kenan abin da yawa kenan to wannan magana ta cewa fa haula ya jama'u bainal fitnatayn magana ce ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah amma bai littafin bai ce mana Sheikhul Islam ya ce ba ya koyi maganar sa an gane ko to wannan babi mu kyale shi a haka sati mai zuwa insha Allah sai mu daura akai daga nan ne za mu karkare magana dangane da yin sallah a masallaci mai makabarta kun fahimta da kyau don kusan haɗarin da ke cikin yin sallah a masallaci mai makabarta da menene hukuncin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam da ke madina shin yana cikin masallaci ne ko yana wajen masallaci menene ansar waɗanda suke cewa yana yana cikin masallaci ne har suke kiyasin sa da sauran wurare da aka da kaburburan na salihan bayi ko na waɗansu waliyai su ce ai ga kabarin annabi ma a cikin masallacin sa yake wannan duk bayaninsa insha Allah zai zo filla filla lahadi mai zuwa abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah shi ya mu ko yana cewa ya ji wani shehi yana cewa wannan littafi da ake cewa na shi Abdulkadir ne ba na shi bane din kaga masa akai dai wannan shehin ne ya kaji ƙarya kawai ya faɗa idan Allah ya kai mu sati mai zuwa ku zo za mu ɗauko littattafai na malaman da suka rubuta tarihin shehi Abdul Qadir ba za mu kawo ba malamin da ya mutu da shekara ɗari da ta wuce sai can baya irin wanda ya shekara ɗari shi da ɗari bakwai da mutuwa za mu kawo waɗanda suka rubuta tarihin shehi Abdul Qadir kaga waɗanda ba 'yan nan Najeriya ba ne ba ba 'yan izala ne ba <laughs> ba mala abubakar gumu bane ba ba ja'far bane ba mala abdul bane ba waɗanda sun mutu yau shekara 600 ko 700 da mutuwarsu suka rubuta tarihi shehu abdulkadir da ayyukansa da maganganunsa da kuma littattafan da ya wallafa za mu kawo muku gashi sun ce nashi ne sai kai yanzu da ka tsoro nan in Allah kai mu sati mai zuwa za a yi wannan fasakon wani malami ya kafa hujja da hadisin bukhari cewa ana iya kiran bayan Allah na gari dan yaye masifa wannan bai ma fahimci ma meye hadisin Bukhari ba mai kenan bai fahimci hadisin bukhari ba kenan ya rubuto mana hadisin da larabcinsa a faɗa masa yadda fassararsa take ko dai yana son ya amfani da jahilcin mutane ya musu fassaran san idan ya gabasa jin larabci ko kuma shi kansa fahimtarsa bata kai ya gane shi ba sai ya faɗi shirme wannan tambayar kan bata cikin tsarin tambayar mu sai dai kai ta magiya cewa wani ne wai wani dan uwa ne ya saki matarsa tana cikin jinin haila kuma an yi an yi mayar da ita yaki kuma gashi hadisi ya tabbata an ce idan mutum ya shiga matarsa tana haila lalle mai da ita ya za a yi da wannan lamari yadda za a yi da wannan lamari ku jawo wannan hadisin na bukhari ku karanta masa yaji abdullahi dan umar ya saki matarsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce da umar dan khattab lokacin da ya saki matarsa sun tana cikin haila annabi ya ce da umar murhu fal yurajiha hatta tatahur summa tahir summa tatahur summa isha tallaqaha wa isha kaza kaza kaza annabi ce umarci shi je mai da ita da haka dukkan mutumin da ya saki matarsa tana cikin jinin haila ya yi saki na Umar umarni daga bakin annabi shi ne lallai ka mayar da ita an fahimta da kyau to a nan malamai suka yi saɓani tunda an ce saki ne na bida'a shin ta saku ko ba ta saku ba waɗansu suka ce ta saku waɗansu suka ce ba ta saku ba amma maganar da ta fi kusa da zahirin hadisin dai maganar da take cewa lallai ta su tunda annabi ya ce murhu fal yuraji'ha ba a muraja'a sai za ta haka da salat saki ya tabbata da haka annabi ya ce aiko da haka abinda wannan dan uwa za a fadakar da shi a nuna masa fa umarni ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi cewa mayar da ita farko shi ya kuskuren sa inda baya son a ce mayar da ita sai bari sai ta gama idda da ta gama idda ta yi tsarki kafin ya kusance ta cikin tsarki sai ya sake ta ba wanda ya ce dole sai ka mayar da ita amma tun da ya sake ta a lokacin da annabi ce sai an mayar sa dole sai ya mayar in yaji kuma to yayi wa annabi taurin kai fal yahzar allazina yukhalifuna an amrihi an tusibuhum fitnatun aw yusibuhum azabun alim wannan ce me hujjan da ake cewa ba za a rataye hoto ba to mai kila ba mamaki kwanan da ya fara zuwa nan masallaci amma da wannan magana da an mai an maimaita ta so da yawan gaske saboda annabi ya haramta hoto ko mun faɗa cewa don malamai sun yi bayanai a kai rubuce-rubuce hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun haramta mutum yayi hoto ko hoto na mutum mutumi ko hoto na zane ko hoto na kyamara sai dan larura kamar yin hoto domin za ka yi passport ko za ka yi id card ko ɗaukan hoton mai laifi don a nuna shi a gane shi a cakumo shi ko dukkan wani hoto na larura amma kawai hoto wanda ba na larura ba to kamata ya ka nisance shi domin idan dai ka yi to kana cikin mafi karancin abin da za a ce kana cikin abin da akwai kokon ka saba annabi ko baka saba masa ba to da ma yi baka kuwa ila ma la yuri baka barin sa shine yafi alkhairi domin hoto din nan mafi karancin abin da zaka ce masa shubuha amma baka da damar da zaka ce halal ne 100 bisa 100 shubuha ce to shubuha kuma annabi ya ce innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas faman ittaqa shubuhati faqad istabara li dinihi wa yardi wa man waqa fi shubuhati waqa fil haram in mutum ya fada cikin shubuha to ya fada cikin haramun kenan wannan kuma yana son ya san wane ne sharifi a sunna yana cewa dan shi bai taba jin malaman sunna sun yi maganan sharifi ba to wanda da sai dai mu ta hakuri da ku da kuka dade kuna zuwa da ni da na dade ina faɗa ko idan an ce ash-sharif lafazin larabci wato mai mutunci ko mai girma ash-sharaf girma kenan ash-sharif mai girma to akan yi amfani da kalmar sharif ana nufin masu girma ma'ana zurriyar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam alul baiti kenan sharifai alul baiti to alu baiti kuma sune alu ali da alu aqil da alu jafar da alu muhammad sallallahu da alu abbas zuwa ƙarshe wannan su ne ake kira ahlul bait zurriyar gidan ali bin abi talib zurriyar gidan ja'far zurriyar gidan aqilu zurriyar gidan abbas zurriyar gidan annabi da zurriyar gidan hamza ibn abdul muttalib waɗannan su ne ake ce ma sharifai dangin zurriyar gidan annabi wanda duk yake dangantuwa zuwa ɗaya daga cikin gidajen nan ya zama shariki ya zama to ahlul baiti to ahlul baiti kuma suna da darajar su amma wannan daraja za su same ta ne in sun zama musulmi to sai a bambanta su da sauran musulmi tun da su zuriyar gidan annabi ne dan haka duk lokacin da muka zo salati sai mun sa su a ciki zamu ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad duk wani sharifin gaske wanda ya tabbata zuriyar gidan annabi ne ko da a yau yake muna raye da shi a duniyar nan in muka yi salatin nan ya shafe shi kaga falala daga cikin falalan dangantuwa zuwa gidan annabta ke sannan kuma mutum zai girmama su zai kimanta su zai mutunta su an gane ko to amma inda rigimar take tunda wannan dangantuwa zuwa gidan annabi shariftaka karamci ne matsayi ne sai mutane su yi ta da'awarsa ba mamaki kuma da an yi da'awar dangantuwa zuwa gidan annabi hasali an yi ma da'awar annabta din tun kafin annabi bar duniya ce za a samu mutum wajen talatin cikin al'umma ta dajjaluna kazzabuna kullum ya zo annahu nabi wala nabi ya bani yace kowa zo zai ce muku shi annabi ne bayan ko ba annabi bayana kaga annabta ma an yi da'awarta yuta kai ma lalacewa ma an zo yanzu sharife suna da'awar mai ilahantaka to dan haka mai dawar ilahantaka gashi yayi mai dawar annabta yayi to balantana kuma da'awar adal baiti ai wannan shefu komai sauki duk mai son yayi barna ya ribaci mutane tunda ya san adal baiti suna da matsayi cikin addini sai ya kokari ya fake cewa shi sharifi ne dangin gidan annabi to wannan dole sai an ba salin mutum a gano haka cewa sharaftakarsa ta ƙarya ce ko gaskiya ne da'awa kawai ba ta sa a gaskata mutum to muku a bi'a irin tamu nan ta kasar Hausa bu mu faye tantance dangantaka ba larabawa su ilimi ne mai zaman kansa da ake kira ilmul ansaf ka gane wane dan wane jikan wane dan gidan wane jikan wane in ka samu larabi sai lissafa ma kakanninsa na goma su tun suna yara suke haddace suke haddasar da yaran su irin hira da ake da yara ka je gida bayan sallar isha'i ai asalin mu mu yan gari kaza ne ko babana da sana'a ta kaza yara kanana kawo ba sa sanin me kake yi suna haddacewa to kuma shi asalin baban babana shi kuma da gari kaza yake shi kuma sa kaza ya yi aure har su kaza har kaza da kaza da kaza shi kuma sa kaza su rubutawa suke ilimi ne bai zaman kansa mu ne ba mu ba shi kima ko wani idan ya samu matsayi ko baya son a da ka ce shi ba masa dawa wani kaza sai ga wani muni ne me muni a ciki matsayin duniya Allah na ɗaukaka wanda ya so kaskantar da wanda ya so kuma wannan ai ba shi ne ake samun matsayi da shi a lahira ba samun matsayi a lahira mutum ya kasance ya bi Allah ya manzon sa to ko da babanka ya rayu ba da ba kuma sai me in ma kudin gare shi da yanzu ya mutu sai me in ba da koko ma kuma ya mutu to wannan abu ne mai girma mai matsayi su a wurin larabawa ilmul ansa wanda mu yanzu da wuya ka samu mutum ya rasa fama kakansa na uku ma ba wai na nesa ba wani sunan kakansa ma ya manta wallahi ya san dai sun ba sunan sa amma kakansa bai sani ba ko in ya san kakansa to waye baban kakansa to bai sani ba to a irin yadda muke burke sai nan waye zai zo ya mana da'awar shi kawai dangin gidan annabi ne mai yadda daga da'awarsa ko musamman gashi ba balarabe ba musamman bakin fata kaga ba za mu yadda ba ta yaya ya za mu gaskata sai in kashin fada mana tarihin ingantacce mu bi shi mu gani to sannan za a yi daura amma kawai mutum ya ce ai ni sharifi ne wuce a kai ba ni sharifi duk barazana shi su shi ake ta da'awar abin nan duk wani wali da ya taso sai a ce sharifi ne su amma biyan wali sun zo sun zama sharifi kuma ka ku bai ne so ce sharifi ne da aka duba tarihi sai aka ba indiya ne dan indiya ne an gane ko to wannan ne wani ta ce bai sharifi ne wannan sai a ce sai a ja duba a ga wani sadaka yalla ne ko buzu ne duba nan ce waye ce a gaba abzuri ne wanda duba nan wale ce a barbar ne larabawan yamma mutanen maroko kaga su ba ma laraba bane barbar ne larabci koya suka yi irin yadda muke koya da mutanen libya da mutanen tunisia da mutanen algeria maroko duk wannan galibi su barbar ne yaran barbar ne ba laraba ba ne amma kawai da sun zo nan gurin sun yi nadi shi kenan sai mu ce musu waliyai sharifai a ba su dukiya kawai su tafi su yi damfara su tashi su tafi kasar su ba abin da ya shafa mutane kai to kaga wannan shariftaka kenan akwai ta amma abin da rigima take ya za a tabbatar da ita shine wannan kenan sannan kuma sharifi baya nufin cewa wuta ba ta cin sa babu wani mutum a duniya da za a ce shi wannan wuta ba ta cin sa kawai dai shi wai jingin gidan annabi ne wannan ba gaskiya bane ba ga abin da annabi ya faɗa a cikin hadisin bukhari lokacin da ayan nan ta sauka cikin suratul shara wa anzir asiratakal azrabina ta annabi ya tara dangin gidansa yace ya ku ɗayan abdulmuttalib ku tsamar da kanku daga wuta ya ku wani ne ku tsamar da kanku daga wuta ya fatima yar gidan annabi tsamar da kanki daga wuta ya ke safiya gongon annabi tsamar da kanki daga wuta ashe wuta na cin su saboda haka wuta a ce wai sharifai ba sa cin wuta wuta ba ta cin soyayya ko a lahira da ruwan sanyi za a musu azaba duk wannan karere ne marasa tushe ba nassin qur'ani ko hadisi abin da yasa kuke ganin waɗansu suna wasa da wuta ba ta cin su yanzu idan ka je sallah gani da ake yi a daura da sallah ana wasan wuta za a ga sharifai suna yi to amma galibi tsafi ne an gane ko za su sa karfe cikin wuta ya zafi su dauka su sa a nan kaga mutum ya sa a harshen sa ya sa a kunne ya sa a hanci yayi waye yana wasa da karfe yayi zafi ana zuga zugi da shi ana musu kida ana wasan wuta to wannan tsafi ne galibi waɗansu su kuma suna amfani da waɗansu magunguna da suke shafawa a hannu wanda idan ka ɗauka ba za ka ji zafin wutar ba amma in ka wanke hannunka wutar za ta kama ka to shi ma da mutum ya zo ya yi wannan sai a ce sharifi ne wai kawai ya zama dangin gidan annabi yana tsafi yana cewa dangin gidan annabi duk ba barazana ce wannan an taba samun irin wannan lokacin ibn taymiya yace su yi wanka shi zai kona su da wuta suka da su yi wanka ya kawo ruwa yace ya suna wasa wuta a gaban jama'a ya kawo ruwa yace su shiga su ga wannan ruwan su wanke jikin sa ana a gaban su shi zai sa wuta ta kama su wallahi suka kiyarda ibn taymiya a kuma irin masu dawar taurin nan da mai a kawo wani malam abubakar kuma wanda garin ransa bai ce wallahi kawo shi zan yi bismillah in yanka shi zai yanku ka yi bismillah da kyakkyawan niyya ka gaskata Allah wallahi za ka yanka shi tsaf yadda ake yanka rago haka za ka yanka shi ba wani abin da shafe ka sannan suna tsafi kawai su yi cewa mutane barazana da wani abin da ai shariki ne su ba sa cin wuta a idan ana gobara sai a kira wasu wani ne wani ne ita da wani doguwar tarbi tarbin dama na kasar indiya ne shi asalin tarbi da wata doguwar hula dara irin ta bayan sarki wai ta zama kuma ta sharife ta jikan gida annabi wallahi duk barazana ce ba wani wanda zai ce maka sharifi ne wuta ba ta cin sa babu shi ka jona musu wutar lantarki da gani in yayi sa ko ka sa hita ko ka sa ayon da wutar lantarki wallahi sai ya gudu wallahi kuma suna cin sadaka kuma dangin gidan annabi ba sa cin sadaka annabi ya haramta ahlul bait cin sadaka duk wanda yace shi a bashi dan girman kakansa sai ya ce to kakanka ya haramta muku cin sadaka ko zakka ya za a bashi a waɗansu malaman suka ce sadaka ta nafila a iya ba su amma zakka ma ita ce aka ce haramun ne su. duk wanda ya san sharifi jikan gida annabi ba a bashi zakka ko zantowa ba ta dauka saboda jin tsoron kare zanto kudin zakka ne aka fitar kafin a bayar da ita ta faɗi shi yasa bu ko tsuntuwa ba annabi ya taba ganin dabino a kasa yace ba dai ina jin tsoron wannan dabinon na zakka bane da na ci ka ko tsuntuwa suka yi ba za su kashe ba sharifai yanzu sharifai yanzu haka za su yi maka Allah ya tsare mu Allah fahimtar da mu daidai assalamu alaikum